jinkirin samar da kayayyakin aiki da rashin bayyanar jami'an zaɓe a tashoshi da cibiyoyin kada ƙuri'a da kuma rashin fitowar jama'a domin su kada ƙuri'ar kana da uwa uba gwalon ƙuri'u a wasu cibiyoyin zaben ba tare da la'akari da ƙa'idojin zaɓe ba na daga cikin abubuwan da suka zama ruwan dare a yayin zaben shugabannin ƙananan hukumomi 44 da kuma kansuloli 484 da hukumar zaɓe ta jihar Kano ta yi a shekaran jiya Asabar. Ba a kawo akwatin ba, ba mu gan shi ba. Tun goma. Halar Jaura, tun ɗan kaje. Na ji an ce a rediyo karfe takwa a ni tun karfe tara nake nan har zuwa karfe ɗaya da wani abu yanzu amma har yanzu shiru ga rijista ta ban ga kowa ba wasu daga cikin kalilan ɗin mutane kenan da suka bayyana a wasu daga cikin cibiyoyin zaɓe domin kaɗa ƙuri'a hukumar zaben ta jihar kano karkashin jagorancin farfesa garba ibrahim sheka ta ce fiye da jam'iyyu ashirin ne suka shiga zaben sai dai babbar jam'iyyar hamayya a najeriya wato pdp ta umarci 'ya'yanta da jama'ar gari da ke goya mata baya su ƙaurace wa zaben mu dai wannan zaɓe ba mu je ba ba kuma mu ba al'umma mu ta je ba da shugabancin mu na jam'iyyar PDP karkashin sanata Masaudu Jibrin Dogwa sun umarce mu da tunda muna jam'iyya tana gaban kotu mu da jama'a mu kan halarci wannan zaɓe wannan yasa kuma ba mu halarta ba. Honorable Sama'ila Yusuf yaryasa kenan tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Kano daga karamar hukumar Tudun Wada. To amma a wani taro da manema labarai a Maraicen jiya Lahadi, shugaban hukumar zaben ta jihar Kano Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce kafin a fara zaben nan na yi cikakken bayanin cewar amana da aka dora mana muka rantsi da alkurani za mu yi gaskiya kuma muka yi iyakacin iyakar mu ke duk da challenge da aka samu na zo sakamakon zabe guda na local government 44 yanzu aka dai jami'ar apc ce hukumar zaben ta ce ta lashe dukkanin kujerun shugabannin ƙananan hukumomin jihar ta kano arba'in da kansiloli 484 na jihar kano kuma tuni har ma gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya rantsar da su a jiya da nufin su fara aiki a ofis a yau dinnan litinin sha biyu ga watan Fabrairu da muke ciki zuwa tsawon shekaru uku masu zuwa. Sai dai a hannu guda kuma kungiyoyin rajin demokuraɗiyya na ganin abin da ya faru a shekaran jiya asabar ɗin tamkar fashi ne da makami a fagen demokuraɗiyya. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata shine babban daraktan kungiyar Caja mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari. Wannan abin ya tabbata cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano da sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ke kula da ƙananan hukumomi ba za su iya ba a ruguje su a miƙa wannan alhaki ga hukumar zaɓe ta ƙasa sannan abu na biyu mun ji daɗi da shi shugaban hukumar zaɓe ta jihar kano ya fito ya faɗa cewa an kashe kimanin naira biliyan ɗaya a wannan aikin gudanar da wannan zaɓe wannan abu ne mai kyau kamar yadda ya fito ya faɗa amma muna kira ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano ita kuma ta fito ta ta aikin domin a bincika a ga ina wannan naira miliyan dubu aka kashe ta a gurin wannan abin da aka yi wanda ba zaɓe ba ne a gaskiya al'amari ne kawai na cin zarafin tsari na demokaradiyya na ɓata kuɗin al'ummar jiha na kuma tabbatar da cewa an hana mutane su fita su je su nemi abinci da sunan su zauna a gida za a yi zaɓe kuma ƙarshe ba a yi zaɓen ba. kwamarar kabiru sa'id ta kenan daraktan ƙungiyar caja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya